وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة بكرة رمضان هجرة تدبو دا تريبو دا أربعين دا شدة ya dace da bakwai ga watan uku shekara ta 2025 za mu shiga tafsirin suratu fussilat insha Allah kuma karatunmu yana dauke da bayani akan farkon halittar duniya akwai labari da ya inganta game da ita wannan sura domin Allah madaukaki ya saukar da wannan sura a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka tun annabi yana garin makka Allah ya saukar da suratul fusilat ba shakka akwai labari da ya inganta labarin Muhammad bin Ka'b al-Qurazi wanda yake cewa hudisu anna utubata bin rabi'a wato asali lokacin da annabi yake garin makka su manyan kafiran makka ba su da wajen zama face kusa da ka'aba suna da majalisi wurin da suke zama suna hira su majalisinsu yana zama kusa da ka'aba saboda ba abin da suke girmamawa a duniya kamar ka'aba to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aike shi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je kusa da ka'aba din yakan je ya zauna saboda shi ma yana girmama ka'aba to ranan shine da yake ba da labari yace utubatu bin rabi'a kana sayyidan halima yana daga cikin manyan garin makka sannan kuma mutum ne mai hakuri yana da dauriya ana girmama shi kwarai to ranan wa huwa jalisun fi yace qala yawman wa huwa jalisun fi nadi quraish wa rasulullahi jalisun wahdahu fil masjid ranan suna zaune a majalisin suna da majalisi wanda suke zama suna hira wanda shi ake ce manadi quraish sai ya hangi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi yana zaune shi kadai a masallaci Wanzu Allah yana zaune shi kadai to su kuma gashi nan suna zaune suna da dan dama to sai ya ba su shawara yace ya ma'ashara quraish ala aqumu ila muhammadin wa ukallimuhu ba ku gani ya kamata in tashi in je in samu muhammad tun daga shi kadai ne in yi magana da muhammadu tun da yanzu babu mutane tare da shi ba mamaki inda ba